Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a kan mita 102.5 zangon FM a VOA Africa da ke jamhuriyar Nijar. Haka kuma za a iya jin a wasu tashoshi da suka hada da rediyo a amfani, sarauniya da kuma niya FM. Da ma shafinmu na Facebook Live yanzu haka kai tsaye ko kuma a fada ta yanar gizon mu a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safina Tasada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Alhamis 29 ga watan Disambar shekarar 2016 za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis inda yau za mu yi magana ne game da illar cin abinci da ake canzawa nau'i ko kuma na jabbu ga lafiyar jikinmu. a gaskiya duk da ni ba likita bane wannan illar a bayyana take domin kuwa za ta jagoranci kawo cututtuka kala-kala a jikin dan adam masu wuyar magani muna fatar gwamnati za ta ƙara sanya ido game da haka ku tashi lafiya yau da gobe sai mu da sir muhammad tafawa balewa ya ce ai wannan yanayin da ake ciki a najeriya talakakan ba ta abincin jabu yake yi ba in akwai wanda ya fi na jabi ma in ya samu ci zai yi don yin rayu Haka kuma amsoshinku na tambayar um, a Facebook da Twitter na nan tafe. Ku dai ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe shirin matasa. To a shafin mu na Facebook da Twitter ɗin kamar yadda Maryam ta muku somin taɓin abin da aka ce mun tambaya menene illar cin abincin jabu ko kuma wa'inda aka sauyawa nau'i ko kuma kamar sinadarai da wasu suke cewa to ga amsa da wasu suka bada. Sakon farko daga Ibrahim Rabilu Tsafi ya ce salam yau da gobe a gaskiya duk da ni ba likita bane wannan illar a bayyana take domin kuwa za ta jagoranci kawo cututtuka kala-kala a jikin dan adam masu wuyar magani. Muna fatar gwamnati za ta ƙara sanya ido game da haka ku tashi lafiya yau da gobe. sai mudassir muhammad tafawa balewa ya ce ai wannan yanayin da ake ciki a najeriya talakakan ba ta abincin jabu yake yi ba in akwai wanda ya fi na jabu ma in ya samu ci zai yi don yin rayu sai zainab musa mai aduwa ta ce salam yau da gobe hakika cin abincin jabu yana da matukar barazana ga lafiyar al'umma ya kamata mutane idan za mu ci ko sha wani abu mu tabbatar da ingancinsa don gujewa fadawa abincin jabu allah kare mu daga cin abincin jabu ku tashi lafiya. Sai Shehu Adamu Rijau ya ce babbar illar cin abincin jabu ko wanda aka sa wa chemicals shine zai kawo lahani ga lafiyar wanda ya ce shi. Saboda haka tunda ko har mutum ya san haka ai bai kamata a ce ya cutar da kansa da kansa ba. Hanyar lafiya dai a bita da shekara in ji masu iya magana. Sai Fatima Abdulsalam Dambam ta ce yau da gobe shirin matasa a gaskiya abincin jabu yana da babbar illa ga lafiyar dan adam. Sai dai hukumomi sun tashi sun tsaya kan wannan lamari shi kuma talaka a duk lokacin da ya tashi sayan kayan abinci sai ya yi taka tsantsan. a tashi lafiya. Sai baba ganna Alhaji Dabuwa Unguru Allah sa na faɗi daidai sunan daidai ya ce salam yau da gobe hakika 'yan kasuwar mu da ma manoman mu suna da wasu dabaru don sauyawa kayayyakin abinci launi amma fa mu a nan Afirka ba mu ga wata illa da hakan ke haifarwa ba inda muke yi wa kanmu da kirarin small disease is not kill African man ma'ana karamar cuta ba ta kashe mutumin Afirka yau da gobe da fatan za a tashi lafiya. Abdulsalam mai walda bam ya ce yau da gobe hakika idan ana maganar abinci abu ne da ya shafi kowane dan adam amma cin abinci irin wannan abinci yana iya jawo babbar illa ga lafiyar dan adam sai dai kuma ba nan gizo ke sakar ba inda gizo ke sakar shine talakan Najeriya a halin yanzu bai samu mara kyau din ma ba balantana mai kyau din. Sai Sama'ila Sifatu Sankalawa ya ce yau da gobe a gaskiya cin abincin jabu yana kawo illoli a tsakanin al'umma amma yanzu a ƙasa ta Najeriya ya zama ruwan dare sakamakon matsalar tsada abinci da ke addabar al'ummar kasar don haka da mutum ya samu abinci ba zai tsaya ya tantance ingancin shi ba. sai abubakar sadiq balal ya ce yau da gobe hakika cin abincin jabbu ko wanda aka sauya wa kwayoyin halitta kamar sa wasu sinadarai yana da illa sosai da fatan hukumomi za su ɗau kwararren matakai akan masu shigo da shi sai hafizu balarabe gusau ya ce hakika illar cin abincin jabu ba karamin haɗari bane ga rayuwar ɗan adam ya kamata al'umma mu kiyaye mu rinka kula da abinci mai tsafta da za mu rinka kaiwa gida ana dafawa sai ibrahim ma'azuma da bakanewa Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe wallahi irin wannan abinci illar sana da yawa babu wanda zai iya fayyace wannan lamari face masana akan ingancin abinci amma yana da kyau jama'a mu ɗauka hanyar kiyaye kawunan mu duk kowa yanzu yana duk kowa yanzu yana da ɗan ilimi da kuma dabarar da zai ɗauka da fatan Allah ya kare mu. sai ahmad suleiman bajoga ya ce salam yau da gobe a gaskiya kun taho da abu mai matukar muhimmanci ganin yadda jama'a da dama suke cin wannan abinci wasu da sanin su wasu kuma ba tare da sanin su ba kuma a gaskiya wannan abu mafi muni an fi samun su a kan wake wanda a wani lokaci idan ana dafa shi ba abin da ke tashi in ba warin magani ba sai ibrahim musa wada ya ce a gaskiya dai talaka kam idan ya samu abin da ya fi abincin jabuma duk idan ya samu zai iya dafawa domin ya ga ya rufa mu kansa asiri sai alhaji umar forever gashuwa ya ce salam yau da gobe a gaskiya akwai illa babba musamman ga wanda aka sa masa kemikal amma ya kamata ku gayyato likitoci domin su fede mana biri har wutsiya sai kuma fatima musa wada ta ce yau da gobe a gaskiya babbar illar cin abincin jabu ko wanda aka sawa chemicals shine yana kawo lahani ga al'ummar kasashen duniya sai dai mu ce al'umma su kara tsabtace abincinsu don gujewa cututtukar da ke kawo lahani ga dan adam sai kuma mun tari jingina sama'ilawa ya ce ni kuma dan allah tambaya nake yi me tsakanina da ku dan ba ku taba karanta wasiƙa ba iye usman da maryam laifin me ne muku Idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter at Aisha underscore Yarima one ta ce illar shi ne na ɗaya yana sa mutum laulayi da ciwon ciki, na biyu kuma mutum ka iya kai wa birnin barzahu da kuma amai da gudawa. Sai at Aliyu Gashuwa ya ce hakika cin irin wannan abincin na da illa domin ana kamuwa da sabbin jinyace-jinyace ne sakamakon amfani da su. sai daga ƙarshe a ɗan fulani mubi ya ce illolin suna da yawa kaɗan daga ciki shine ciwon ciki amai da gudawa da zazzabi da dai sauran cututtuka da fatan za a kiyaye to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. ya kai zamani. wannan da na kun ji na kira kan kashi na kiya ga zaki mm-hmm. kashi ga wari mm-hmm. Allah dai sa dauka kuma amma mu da sirya ce dauka sai mai kwaɗayin tsiya to Allah ya raba mu da kwaɗayin tsiya amin amin kama amma ana nan wa kam <laughs> kwaɗayi da daɗi amma ba na tsiya ba haka haka haka <laughs> to kin san kowa da yanda yake ta faɗa ra'ayoyi wani ya ce ya sani wani ya ce bai sani wani ya ce yana cutarwa wani ya ce bai cutarwa to ɗazu na ji kaman a sakonni na ga wani da muka ɗan tsallake shi wanda yake cewa eh. wai ya mana laifi ne wai laifi ya mana ai Usman ji na ce to eh, eh, wai ba mu karanto sakon shi ni da ke ba mu karanto to mu ba wani laifin da ya mana kam gaskiya komi ba kuma mu yanzu abu ne da yawa ai bari ma eh. bari ma musu mai jam'i eh. ko kun yi laifin ba kai ba ko wasu sun yi laifin mun yafe saboda so muke ku ta sauraron mu haka ne kama dama ai <laughs> ku karu mu ma mu karu yawa to mm-hmm. shine magana mm. To game da wannan batu na lafiya da kuma abinci da muke ci na yau da kullum muna tare da wani karamin farfesa Muktar Aliyu daga cibiyar binciken lafiya da magunguna ta jami'ar Vanderbilt da ke jihar Tennessee a nan Amurka. To assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Malam Usman. Barka da warhaka Dr. Muktar ya ayyuka. alhamdulillah barka ka dai muna magana ne gaba daya a makon da ya gabata mun yi magana akan yadda aka ta yada labarin cewa an samu wata shinkafa ta roba da makamantan to amma wannan makon sai muka ce to bari mu yi magana gaba daya a game da lafiya in general na cewa akwai abubuwan da ake canza musu irin sinadaran halitta din na kayan abincin da mutane suke ci da sauransu da farko me zaka ce akan wannan wanda ake kira a turanci GMO foods nan eh to gaskiya GMO foods um, har yanzu um, kimiyya har yanzu bata nuna cewar akwai wani um, uh, takamaimai danja ɗin da yake uh, tattare da da cin gmo foods ba abin da ya sa gmo foods suka yi yawa sosai saboda um, saboda shi kansa gmo ɗin hanya ne na ƙara yawan abinci kamar uh, kaza gona da irin su wake din wanda yake guba ba ta iya yi masa illa mm. amma har yau dai a har yanzu mm. babu wani takamaimai takarda ko kuma study da ya nuna cewa mm. lallai lallai wayanan gmo foods suna da wani hatsari daban akwai dai wanda za ga idan ka duba intanet akwai mutane da suna ta rubuta cewa watakila wayannan abincin suna da illa amma gaskiya har yau babu wani babu wani mai wannan evidence da ya nuna hakan eh. to misali kuma kamar yanzu da ake ta maganan wannan shinkafar an yanzu haka ma yanda custom suka nuna mana lokacin da muka yi magana da su a makon da ya gabata shine sun ba da wannan shinkafa da suka kama ga nafdac domin su binciki lafiyar shinkafar su ga shin ta gasken ce koko ta robar ce da ake ta yama didin maganar da ita idan kuma hakan ne misali mu ɗauka cewa ga abinci na jabu wace illa zai iya irin wani abu a ce ga wata roba ko wani wani karfe ko wani chemical ya shiga cikin dan adam eh to kamar wannan shinkafar shi ministan lafiya ya fito daga shi har da fito sun nuna cewar ba lalle wannan shinkafar ba wai roba ba ne ah, tattare da ita hmm. amma ni kuma ban da dalilin gaskiya da zan da zan da zan hindawo tim uh, mm. maganar su mm. amma idan ta roba din ce akwai mm. illoli da dama shi kansa roba idan mutum ya ce akwai idan idan ya samu ya wuce uh, uh, intestines yawanci most of idan ne roba ne ba zai shiga cikin jini ba amma idan ya shiga zai iya yin illa ga hanta zai yi illa ga koda kuma ma idan mutum ya riga ci a lokaci ya daɗe yana ci zai iya kawo kamar ciwon daji mm. amma yawanci wannan roba ta tare da shinkafa ɗin an samu yan samu yin wayan a india da da wayansu ƙasashe wanda mm. har yau gaskiya ba su ba tabbatar cewar really robar ba ce aka mm. hada ta tare da shinkafa saboda shi kansa mai da roba ya zama kamar shinkafa ɗin shi kansa yana da tsada hmm. wataƙila zai fi arha mutum ya ya shuka shinkafa ya ta fito ya yi wani harvest din ta hmm. akan ya si produce din ah, shinkafa mai roba amma dai wannan duk da haka din eh, idan dai idan roba ce za ta iya kawo illa gaskiya hmm. ah, ba ma kuma idan mutum ya rika ci ah, shekara da shekaru over time zai iya kawo illa To uh, amma daga baya misali uh, zaka ga yawancin uh, mutane da abincin da muke ci kila wasu suna tunanin cewa ko dan yanda aka damu da abincin kasashen waje ne kila wannan magana take ta fitowa saboda zaka ga kamar shinkafan mu sai ka ji wasu ce ai ba za su ci ba ai na ce a'a wace ce sunanta akwai dutse da sauransu. Eh to gaskiya kuma zancen gaskiya shinkafa ta ita ce mai lafiya. saboda mm. shinkafa tamu ita ce wadda take za a iya cewa ba refined ba ce mm. ah, ah, it's non-refined tana mm. da wannan ita shi kansa wannan din nata koba din nata shi kansa lafiya ne yana da yana yana da amfaninsa eh, saboda haka mutane kuma ta tafi watakila za ta fi arhama akan shinkafar da ake shigowa da ita. Kamar wasu irin amfani kenan ka ce eh, wannan cover din da take da ta wani irin amfani eh, nutritional value shi ne ake cewa mm. fiber fiber mm. Eh. abinci wanda yake da fiber high fiber foods mm. suna hana wannan um, eh, ba su da uh, ba su da kamar maiko ba sa kawo cholesterol da yawa kuma suna sa wannan um, abincin da yake cikin intestine ya yi digesting sosai suna da amfani sosai a jika high fiber foods Mm. suna protected suna hana mutum ya yi kamar ya samu ciwon hawan jini ko ciwon sukari da mm. sauransu. Mm. To kenan kamar yadda muke sarrafa uh, uh, abincin mu sai an nika shi a ciccire wannan kamar sirfe da nika eh, sirfe da nika a yayin da muke yi din nan kenan muna ma cire duka fiber din kenan. Kwarai kwa. Eh. Kwarai kwa. kamar masara za ka ga an ci datsa irin masara sai ka ga an ce ai idan aka kai nika datsa ba a sirfa ba ai eh. talauci ya bayyana kenan za a ce mutum <laughs> to kenan kenan sirfan da nikan ya yake sosai kuwa sosai in so samu ne ya kamata a ce ana amfani da shinkafa ko masara ko makamantan hakan haka ne haka ne high fiber foods ah, mm. gaskiya tana da amfani abinci mai fiber yana da amfani Eh. ni kuma tambayar da nake sa ya fi mm. fiber akan eh. wanda ake shigowa da shi daga waje eh, ni kuma um, doctor kaman yanzu ka san zaka ga yanzu kaman yanzu kajin Hausa da na Turawa yanzu da muke da su a gida zaka ga yanzu mutane da yawa sai su ce ba su cin kajin turawa saboda ai kajin turawa ana sa musu chemical ana musu allurai ana musu wane ne to kaɗan wayan ma mutanen mu da kai cewa wannan abubuwan da ake musu yana da lahani ko kuwa bai da illa mm. to kamar su wannan kajin gidan gona su ma kamar kusan kamar dai genetically modified food din ne mm. um, amma wayannan allurai da ake musu gaskiya har yau babu wani wanda ya fito ya nuna cewa wai kajin gidan gona suna da illa mm. inda sun nuna hakan da kaman a waje kaman nan wurin mm. uh, amurka da uh, ƙasar turai da an daina sai da su saboda saboda mutane za su kai kara kotu na su kara kotu ba za a rufe kamfanoni gaskiya babu wani wannan babu wani evidence ba wani evidence irin a rubuce amma amma eh, likita akwai kaga kamar yaran amurkawa da yawa zaka gansu yanzu suna tasowa suna da allergies da yawa eh, irin irin kamar misali a ce da sun ci wani abinci sai eh, sai fito musu ko kuraje ko wani abu musamman gyada ana ana cewa yana da nasaba da irin chemicals din da ake sawa gurin shuka abincin ko kuma noma ko wani abu ne daban eh to Allah alam amma kamar allergies Mm. babban dalilin da alaji suka fi yawa a nan mm. saboda a nan wurin babu antigen babu kamar mu yaran mu a mm. Najeriya za su taso da kura tun suna jirajirai akwai kura akwai datti da sauransu saboda haka suna da exposure to wayannan antigen din daga da wuri amma nan wurin komai zaki ga komai an goge shi da da chemical da antiseptic saboda haka ba su da wannan exposure to wa'annan mm. abubuwan da ake cewa antigens mm. E, eh, to abin da yake kawo allergies din kenan eh, saboda yaro ya mm. taso bai taba haduwa da wannan wannan ba to shi wannan eh, eh kamar yanzu antigen sunan da ake magana akwai wanda kamar misali za ga bincike na nuna cewa toxin din nan wani substance ne da yake da yake da me ake cewa na kasu ga ga kwayoyin halittar mutum misali akwai abin da za ka yi kara mana akan wannan masu eh, sauraro to haka ne so kaga kaman kaman alaji na gyada peanut alaji mm. um, wannan um, abinci da yawa a nan wurin saboda akwai yara da suke da shi mm. yanzu suna cire suna cire peanut ko kuma za su nuna a cikin abincin su ce ai wannan abincin yana da peanut mm. kada yaro ya ci to amma kaga yaron da ya girma a Najeriya ba zai babu irin wannan wannan din kuma yana da peanut allergy din da farko saboda ana mm. bashi dan peanut din kadan kadan kadan kadan yana cin gyada da mm. ake cewa tolerance a hankali a hankali sai ya zama tolerance so mm. peanut allergy din ba zai showing ba ba zai manifesting ba in later life so so it's almost the same thing kaman bacteria eh, kaman wannan um, surfaces mu yawanci suna sa ana ana cleaning su da disinfectant daga daga kaman kaje hotel ne ko kuma asibiti ne ko wani wannan in ka taba kan wannan sai kamar ma ka ci abinci akan abin saboda yadda gogoge ko ina eh. to amma wani lokacin gogoge ko ina din shi kansa shi kansa yana kawo illa saboda yara ba su da wannan ba su taba haduwa da wannan kwayar ba to eh. kenan wata sa'i eh. kenan da tina da kyau ko kuma <laughs> eh wani lokaci kenan in ya taba dan karamin da nake gani bai da wannan bai da eh, illa eh, eh. to kenan shi yasa yaran mu gasu nan sun zo da wuya su ciwo kamar magana nan da ake cewa <laughs> um, small disease abin da wani ya ce yanzu no they kill africans wai ba ta kashe yan africa small disease <laughs> to amma likita gaba ɗaya mun magana tunda muna magana ne akan lafiya da kuma cimar abinci tunda mun ji yan sinadarai da yanda suke aiki a cikin abinci shin yanayin ah, cin abincin da ake yi shi ana akwai cin abincin da zaka yi maka illa yanayin cin abinci eh, kamar yaya kamar yanayin cin abinci misali a ce a ce a ce a take din nan a ta gyatsa wasu su ce a ba kyau wasu su ce oh, oh, a a eh, eh. ka ci daidai cin ka wasu ce a a ba sai ka koshi zaka tsaya ba a wasu kuma zaka san ɗebo shi dan tsurutiya abin yake yana da illa sosai especially kamar mutane masu ciwon sukari ah, yawanci muna ce musu in za mutum zai ci abinci to ya ci dan kadan hmm. ya ci dan kadan sannan kuma ya ci ya ci sau da yawa to kamar mutum sai ya ci abinci kamar sau shida a rana amma gutsul gutsul kadan kadan kadan hmm. kadan hmm. eh, duk lokacin da zai ci saboda abincin da yawa yana yana sa abin da ake cewa insulin duk sanda ka ci abinci jikinka yana yana yana yana yana produce abu da ake cewa insulin to shi wannan insulin din idan yayi yawa a jini shi yake kawo type 2 diabetes shi mm. kawo diabetes inda yake type 2 mm. saboda jikinka zai saba da insulin din so saboda haka zai daina zai daina responding to insulin din oh to kowa ba zai aiki ba eh insulin resistance eh so shi shi yake kawo type 2 diabetes mm. saboda haka cin abinci da yawa ka zauna ka take ciki din nan bai da amfani sannan kuma cin abinci a gurguje shi kansa shi ma yana da illa saboda idan kana cin abinci a gurguje kana ci kana hadiyar iska kana swallow oh, irin ci da sauri da sauri din nan eh da sauri da sauri so shi ke kawo irin su gyatsa da sauransu saboda ah, kana ci din kana kana hadiyar iska ba ta ka gama ci cikin kai da iska da yawa za su ke ta gyatsa kana a wannan hmm. so yana cin abincin shi kansa yana da yana da wannan din eh. fa uh, ire-iren abincin fa shi ma na da amfani kaga kamar mu mutanen mu mun saba abu uh, mm. shinkafa ne eh kullun zaka shinkafa da masara shi kenan ba mm. wani kuma ga mu da da yawa misali eh haka ne uh, to kaga kamar abincin da yake yana da kyau mutum ya ci abinci da yake da ganyayyaki yana da kyau mutum ya ci abincin da yake da wannan kamar su lemo da ayaba fruits fruits and fruits and vegetables mm. so a namu dokokin yawanci da muna magana da wanda suke suna da mm. ciwo kamar ciwon sukari ko ciwon hawan jini za mu ce musu mm. to su rage cin abincin da yake su yi kara yawan abincin da yake da ganye su kara yawan abincin da yake da fruits and vegetables su nemo da ayaba Mm. sannan su rage yawan eh, gishiri a cikin abincinsu mm. sannan su rage yawan sukari mm. ah, abincin da yake da sukari sosai eh. a wannan ɗinsu a cikin abincinsu. To yanzu ah, daga ƙarshe a matsayinka na likita ah, idan za ka ba ma mutane masu sauraro da su kansu gwamnati in suna sauraron ka misali me za ka ce game da yadda za su yi a kare lafiyar al'umma gaba ɗaya daga duk wani abinci ma da zai iya cutar da su in ma akwai shan. eh to kamar nan wurin gaskiya duk harkar kamar gwamnati ita harkar kashi akwai snapchat wanda su suke kare lafiyar abinci da kuma kwayoyi mm. idan dai za a bar nafdac su yi aikinsu mm. su ne suke a matsayin da za su iya kamar munan nafdac na shi yake cewa fda mm. ba wani abincin da za ka shiga kanti ka gani ana sayarwa wanda fda ba su ba su sa hannu ba sun ce eh wannan abincin yana um, mm. bai da illa ba mm. duk wannan abincin da ka gani a kantuna a nan kasar mm. to a haka ma a Najeriya ya kamata bai kamata ce a da shigo da abinci ban daftar ba su ba su da wanda ba su samu su duba wanda abinci ba su yi sun shaida cewar abinci yana da kyau. To mun gode sosai Dr. Muktar da ka samu lokaci ka tattauna da gudu da yake kana ta mura. Mun gode likita Allah ya kara sauki. Allah <laughs> saka da alkhairi. Yawwa. to haka yake kin ga ai har da su rap su dance suna jijjiga kai ai ah, eh. <laughs> to abun yayi sai mu ce mun gode sosai da ya samu gaskiya da mu aka ji shi kuma ya bayani in kika mm. kula a gaba daya ko in ce masu sauraron in kun a gaba daya maganganun da shi ah, Dr. Mutare shine gaba daya jam'i Mm. ko in ce yayi jimillar duk matsalolin misali a ce cin abinci ne a'a lafiyar ka ne a'a jabu ne a'a mai inganci ne mm. gaba ɗaya ba inda in kika kula hirarsa ta mm. taba ba domin me in ana maganar lafiyar abinci ba isa ba sai an yi maganar illarsa ko kuma amfaninsa ko mm. kuma atisa ya motsa jiki kenan bayan an ci abincin ko kuma yadda zaka ci abincin ka ci mm. ka koshi ko baka koshi ba ko yaya da yadda zaka yi mm. kin ga ah, yayi magana diabetes din nan yace yawanci yawanci abinci ka ci eh. ake din nan you know ai mutu ka kuma yadda na ji daɗi inda yayin bayani akan irin ma hadda yadda abincin mu ma muke sarrafa shi nan sai eh ka muna gudun shi kin ga misali eh, ya yi mm-hmm. maganar shinkafan mu din nan mm. za ki ga gatar da buntu da waye eh, amma kwansanta ya inganta ta kenan abin da na eh. fahimta da mm. shi in aka cire kwansan aka gyara ta da kyau ta fi mana amfani akwai abubuwa da ta rashin gyaran ne rashin gyara mm. kamar yanzu kamar magana da kika ne da za a yi safi da nan yake ga ka tauna tsakuwa kana neman ka ci tsakuwa ta fi shinkafa yawa to kin ga dole a samu matsala <laughs> eh amma inda misali manoman mu za su inganta abin fa da sauki mutane kuma a rika dan kwatantawa dai can ba da masu mm. tunanin wai um, a ci dai ka a eh, mutu eh wai ka mutu to adam mutuwan za a yi ka ci ka <laughs> wai kuma ma in ka ci ka mutu an yi baɗi ba da kai a sakonnin mu wanda muka karanta eh, Maryam wasu eh, na cewa wai a dai ci dai saboda ciki yayi nauyi eh to amma kuma lafiya dai abin da ake sawa kuma lafiya to shine dan adam in ya samu rashin lafiya da tafi karfin zaki je na to ai da ma ya mutu ko mm-hmm. saboda wahala kenan to ai mm. wahala ake gudu ba mutuwa kuma akwai wannan abu da mm. suke yawan cewa you are what you eat abin da ka ci shine kai shine kai to ka mm. ci roba ka san Allah na <laughs> tuba <laughs> to Allah ya sa mu dace to ina ga muna da yan sakonni a shafin mu na mm. Facebook live na masu gumu juba an gani eh. ah, akwai dai wasu yan tambayoyi kuma akwai ga ah, eh. wani yace Yusuf Salihu biye yace kowa eh. ya ji kawai ya koshi amma bai san illar shi ba mm. amma in zai yi ah, ga shawara ta bayan mutum ya gama cin abinci sai ya dan fita waje ya dan motsa jikinsa mm. gaskiya ka wato kinga ga bangaren da ya magana ne atisaye kenan bayan ka ci abinci ka dan motsa wani shi kuma yana ci abinci bacci zai yi eh to ai shine kuma akwai matsala kenan kuma jiki na sa dan motsa dai haka din nan ne eh, shine ai ki zaki ji mutanen kakannin mu da yake ji an ce kadan bari ya ya tsahirta maka mana <laughs> ko a ce abin ka ci abinci tun bai kwanta maka ba kawai kai ka mimike mm, mm. to ga wani sakon ma na Alhaji Kabiru Highlanders ya ce likita yake tambaya amma yake mu riga mun sallami mm, likita yake cewa menene yake menene gaskiya domin abincin wannan zamani yayi da daban da na wancan zamani to ai na ga ya ma rufe wannan tambayar domin a mm. ko inda ya maganin cewa abincin yanzu din kin ga ba yayi maganan cewa babu illar bane amma ya ce ba wani bincike da aka yi wanda ya nuna lalle ga kuma illar mm. misali wanda ake mm. canza man sinadarai din ko mm. nau'o'i din na na abincin to amma abin da yake magana shine ya kamata yawa amma ka a ce babu kuma ka mimike kafa yawa sai sai kai ka ci ka kula kenan zaka ci abincin. kada bincike ya eh. fara da kai shine ai magana <laughs> kar a zo a ce ba illa sai daga baya an yi bincike sai a ce ai ku ne state din farko na bincike da aka gane muku kaza to kaga in ka kiyaye amma in ka kiyaye shikenan ka ka haka ne komai dare mutum dai dan kiyaye dai kam dai eh to mm. ga wani sakon bari in sake karanta daya mm. ah, awwal bin sani ya ce gaskiya ya kamata mu dinga lura da abincin da zamu ci Allah ya sa mu dace ku mm. huta lafiya to muna godiya kuma ai yanzu kuma ai da ka san matsalar yanzu yadda mutane yanzu a samu dai abincin to abincin hannu ka hannu ƙarya ake eh to amma lafiya dai ita ce uwar jiki kwarai eh, sannan in ka ci ba lafiya kin ga ai aka yi asibiti da kai da wanne zaka ji kenan da abincin da za ka ci koko da maganin da za ka yi na ciwon da wannan abincin ya sa mm. maka To shi eh. kenan masu sauraro kuna iya lalubar mu ta shafinmu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. Haka yake to Maryam kafin mu karkara shirin ina son mm. sanar da masu sauraro cewa gobe sabuwar gobe ce za mu yi magana akan sabuwar shekara ne mm. saboda kin ga ba za mu dawo ba sai muka yi ran Juma'a to sai kuma ran mm. Litinin biyu ga wata ne lokacin an riga an shiga shekara ta gita. Yawa to amma abinda za mu yi gobe za mu ba su dama mu buɗe layi su gaggaya mana me suka ƙari da shi a cikin yau da gobe da ake ta yi musamman wannan shekara da za ta mm. wuce mm. da kuma abin da suke zaton ko kuma suke tsammanin gani a wata sabuwar shekara in Allah ya kai yawa shine kuke cewa expectations ko <laughs> what to expect <laughs> yawa to gode sosai to a madadin ita Maryam Bashir Bagaje Safina Sada so dangi. sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu ne Rob McLean sai Jarmai wato Ibrahim shine ya hada mu da ku ta Facebook live ni usman ahmad kabara a nan washington dc nake cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya sai kuma gobe in allah ya kai mu za mu sake juyawa da wani sabon shirin yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba kowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta sa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba ina mawaka yau ban manta ba yan siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi